Kwamitin mai sunan Kadres a takaice ainihin sa wasu matasa 'yan takarda 'yan asalin jihar Zandar da ke zaune a ciki da wajen ƙasar Nijar ne suka kafa shi da zumar gudanar da ayyukan da za su taimaka a fitar da yankin da magaram daga halin taɓarɓarewar al'amura. kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya lawali Ali Jibo ya shaida mun a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan kwamiti. In ka ɗauka shekarar bara akalla wanda aka kora mutum dubu sha biyar daga fannin makaranta bana dubu ashirin da hudu kaga abu ne wanda yake yi yana ci gaba ba kowanne ba ne wanda uwayensu za su iya ɗaukan kuɗi su biya musu domin su koma karatu ba kowanne yake da tunani da tarbiyyar cewa in ji zamana ukun ba kenan wa'annan za su shiga hanyoyi wanda ba su dace ba za su zamanto kalubale ne ga jika jihar za su zamanto kalubale ne ga nijar gaba daya mai martaba sarkin da magaram sultan abubakar sanda umaru da ke shugabancin taron tantauna matsalolin da ke damun al'ummar jihar ta zandar ya yaba da wannan shiri sannan ya gargaɗi daukacin damagarawa su kiyaye dukkan ababen da ka iya bata tsari wannan kwamiti ya yi tunanin gaske kwarai gaske ya zama haɗuwa ce ta zo daidai da zama kuma a hudda siyasa a cikin shi mutum ya ajiye ta a can gefe daya wannan kwamiti da ya shirya wannan zama ina so ya faɗaɗa wannan kwamiti ya zamanto wakilan gundumomi daban-daban akwai su a ciki ko ra'ayi ka ba da na yadda za a samu mafita kaka gudunmuwarka in kana da halin wani abin da za ka yi in ka yi kaka gudunmuwarka kuma babbal magana sai an ɗau hakuri. Dattawan yankin zandar irin su tsohon ministan cikin gida Idi Ango Omar sun jaddada aniyar ba da gudunmuwar da ta dace don an cimma gurin da aka sa gaba. Mu mun ba da kanmu tun da muna da experience kin da muke iya eh, goya musu baya mu ba su shawara bisa hanyoyi masu kyau wanda suke iya bi don mu cimma gurinmu A ƙarshen wannan zama kwamitin na Kadres ya sanar cewa zai so gudanar da ayyukansa gadan-gadan daga farkon watan januwarin shekarar 2020. saboda haka aka buƙaci haɗin kan illahirin 'ya'yan yankin na zandar don ganin haƙa ta cimma ruwa ƙarƙashin wannan kwamitin akwai su kwamiti biyar da aka yi eh, wanda za su ƙunshi fannin karatu da fannin kiwon lahiya da eh, tsafta eh, da fannin kare muhalli da kuma fanni na ƙarshe na jan hankulan jama'a su komo da yadda kakanninmu da uwaye suka tahi zaman lahiya da kowa da kowa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.